miladiya ta biyu da ishirin da shida muna masallacin juma'a da na aisha ne da ke gidan da kana kafira a cikin birnin sokoto domin ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma na wata ramadan a cikin ci gaba da karatu muna tsakiyakul anfal za mu tsaya aya ta talatin da takwas kamar yadda za a bakin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 قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعفوا فقد وقت سنة الأولين قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ويكون الدين كله لله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله Wọ́n lè ṣe ìjọba kan fọ́nà. أنا أتى سبحانه وتعالى yana النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل cewa ka ce ga waɗannan da suka yi ba. sakarar maka da ire-iren cewa in yanka idan suka hannu daga barin yin adawa da muhammad sallallahu alaihi wasallam idan suka hannu daga barin kafirci kafircewa da Allah suka dawo suka musulun da suka yi imani yau ba ma fasala za a samun kudin ya yafukan da suka ba domin al-islam ya jibbu ma qablahu komin kasar da mutum komin na, da za a gane musulunta shi ke da musulunci ya dace ya sa shi a cikin tsakani ne da duk da fuskar da suka da kamar ɗan da aka haifa ne yau bai da laifin komai kuma tsakanin shi yanzu za a buɗa mai shafi ne na farko da za a faru can duk abin da ya tun balaga kafin musulunta zan gaba ya musulunci musulunci na ya mutu komai amma wa iya ƙodo in suka koma kuma yin adawa da muhammad sallallahu alaihi wasallam da ci gaba da kafin su to Allah ke faɗa mana fa qad nazar sunnatul umma al'adar magabata magabata da ta shaɗi sun sai da muka yi da kafin annabi ne sun sai da muka yi da kafin annabi hudu sun sai da muka yi da kafin annabi salih sun sai da muka yi da kafin annabi hudu sun sai da muka yi da kafin annabi ibrahim sun sai da muka da kafira annabi shu'ai sun sai da muka da fir'auna da jima ba saboda haka kuma in suka dage bisa da kafin su wannan al'ada za su iya cin sannan Allah ce wa kaji hukun ka yaƙi hatta la ta kuna fitna ayyazan ba za a yi shirka a kan ƙasa ba wa ya kuna ƙina kullu gurin da duk addini ya kasance Allah kaɗai a cewa ba mu bayanin ta hau in suka kiya suka ce a'a muka tabar bisa su cikin gajiyar da na bauta wa kuma kan da muka gata da ubanni da kakakani da kakakan kakani ba za mu bari to ka sani ƙarshen na ta ga bayan yaluna ba su ne Allah mai ganke na duk abin da suke aikata kuma zai kaka musu da wani wa in ta tawallahu idan suka juya suka ba da baya daga madadin imani to qala ko mu'minai ku sani Allah ba ga ya Allah mawda ku shine masoyin ku majibinci al'amari zai jibinci al'amarin ku yayin da ya ku a kan shi ni'mal qawla Allah ma dalla da wannan masoyi wanda yake shine mai rungume da al'amarin mu'minai wani ban da kuma matan da da mai taimakon wanda ba a tun da daga nan sai Allah ce واعلموا أنما قلتم من شيء فأن لله موته والرسول ولذي القربى واليتامى ويذيقها واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى جمعان والله على كل شيء قدير ألا ya wala mu kuma ku sani cewa duk yadda kuka samu ta hanyar ganima da kuke tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam tun farkon wanda ya tsaluna da ana amfa suna maka tambaya da ni da ganimomi wa adda ganima to nan ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da amsar ganima a aikace من جنبر سورة Allah ya kula da alfabi lillahi ta'ala hukunci rabon ganima na da alfabi hukunci rabon ganima Allah ya danka da Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hukunci akan ganima to anan ne aya ta 41 Allah subhanahu wa ta'ala ya zai ce su ga da za a yi gani annaba ka kafin mai shaƙi fa anna lillahi wa qulsahu wa rasuli wal qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil Allah ce ko Allah ne ke da kun musulmi ganima a kasa ganima gida biyar to za ku kashi hudu na mara kashi ɗaya cikin biyar shi ne humus to Allah adda wa rasul da shi da matsunai sallallahu alaihi wasallam da kuma dangin annab Muhammad sallallahu alaihi wasallam da barayu da miskinai da mutane shi ke na Allah ya yi. wannan dalla-dallan da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi duk da haka kan malamai sai da suke karɓar a cikin rabu rabon ganima wasu malamai suka ce ce wanda Allah ya yi wannan kashi ɗaya cikin biyar ɗin ina ɗauko kashi na za a suka ce to Allah ya gani kashi shi da ba lillahi wani rasulu wani zai kurba wani yasani wani masaki wani masaki suka ce to na Allah ya ce lillahi na Allah ya sa a yi suka ce masallacin ƙara a cikin masallacin ƙaba da wannan ba. kashi ɗaya kuma a ba mazo Allah sallallahu alaihi wasallam su da iyali kashi ɗaya kuma dangin mazo sallallahu alaihi wasallam waɗanda ba su cin sadaka su wane ne wasu kace banu hashim wasu kace duka wasu banu da banu su za a ba wa kashi guda zai kurma sannan ya kama marayu su ko garabansu gajiyayyun masaki garabansu sannan matafiya su ko ajiye da wasu duk wanda ya fato da wannan bukata a ɗiba a bashi wasu malamai suka ce a a ila aka kasa kashi biyar za a fi da idan aka kashe manzo sallallahu alaihi wasallam da yi akan da yi ba sannan saura kuma na kila akan da yi ba ba tare da iya nara ba saura kuma sun ta yi kashe biyar din nan da Allah subhanahu wa ta'ala in ya so a fara sai dai man fara ba tare da an tabbatar adadin abin da za a bayar zainul abidin علي بن الحسين رضي الله عنه دام كان من تنبيه جميل جنينة يتي على قديمة غنى أي مؤهل من جماعة جنينة فكتب سؤال لا شيء واليتامى والمساكين وابن السبيل يتي حق وانا اليتامى على كريم وانا المساكين على كريم وانا ابن السبيل على كريم bancin rabon masu sallah da sallam da na dangi ne ai waɗannan ya kama ɗin kuma ya kama dangi da ake nuna hanyar sannan masakin da kuma masaki ne dangi annabi sallah da sallam ake nuna hanyar sannan matahiyar ma abu na usabilin matahiya waɗanda a dangi annabi sallah da sallam da su ake nuna saboda aka ce a ra'ayin gani ba ba a cikin dangi a nan sallar imam abu hanifa ya ce kashe ku za a wata ya tara masaki eh, zil kurfa sai ɗin da sabi sannan abin da ya rage a yi amfani da shi wurin zuwa musulmi يصرف في مصالح المسلمين kaso a nan sallah da sallah da aka yi haka da kan hannun rasulun wannan kasan ya ba. Imam ya ce e na ji kashi hu za a wata ne ba amma akwai hanyar da baya da kashi ba. Saboda haka sarkin musulmi ya ɗibi da shi da shi da iyali ne sannan a ɗiban da mayaƙa don taimaka makamai da tanadin yaƙi na gama da waɗannan kashi biyu sauran abin da ya rage babu rabon wani babu rabon wani babu rabon wani a wa musulmi gaba ɗaya aiki da dukiya duk inda aiki ya faɗi a ɗibar shi saboda ka kashe ka kuke ka san sarkin musulmi ka san mayaka ko kuma da tanadin yaki azam da ya rage a yi amfani da shi wurin zuwa musulmi aiki ya ce bisa tsari da kuka faɗi rashin kuma suka rayu kenan abubakar wannan tsarin ne umar ma haka ne usman ma haka ne aliyu ma haka ne wannan tsarin suka bi duk lokacin da aka gani ganima a ɗebe ma ma'aikatan da ke kula da ya kunci a ɗiba musu sannan gidan eh, halifa a ɗiban musu da shi da iyali ne sannan saura kuma masalihin musulmi gaba masalihin musulmi na ɗin akwai wanda suke sanannu ne akwai wanda waɗanda ba sanannu ba akwai amwal da ake rabawa kowa akwai diwan da ake rabawa idan an samu wani alheri wani ga abin da za a bashi wani ga abin da za a bashi wani ana ba wani ana ba wani ana ba wani ana ba wani gwargwado ilimin hajji shi sarkin musulmi da kuma duk waɗanda an mayaka suna yin su da rubuce wanda shi ne suka zuwa yaki to suna na yana abinci ya balaga ya isa zuwa ya isi suna na yana abinci na ka samu irin wannan alheri duk ana kiran su wani arzakul musulmi da ake ci sannan waɗanda kuma ake naɗawa na ayyuka na musamman limamai ladanai alƙalai da makamantansu waɗanda ke da gwamnoni na jihohi su mata suna suna yin gada rubuce suna da kaso da ake ba su duk lokacin da na shekara shekara da ake ba su saboda haka mutunancin maslahar musulmai da duk gaba ɗaya ya shafi albashi da alawar duk gaba suna yadda ake da gani kamfani ba na rabon allocation da ake ba shi wani ba a dukiyar kasa ba ta ɗaya da wannan allocation din jami'ar kan kenan da ake samuwa a albarkatun kasa idan aka samu wannan jami'ar ta albarkatun kasa an sa adadin jihohin da akwai abinda aka samu ya da kowace kusa da abin da aka saba ba ya kasu sai a raba a kowace jiha nan ba kowace jiha kuma ita ta san cewa yaya ne take da walwalan son da ake mata wani aikace aikace na a cikin jiha sanin cewa dukiya ba ta gwamnata ba iyakan kaso ne da ake in ya ɗiba a hukumance to saura kuma al'umma ne za a wa aiki da sauran dukiya ganimar Allah subhanahu wa ta'ala ce wannan rabon da muka yi yan kuntum amantum billah in kun kasance kun yi imani da Allah kuma anzalna ala abdina yawmal furqan da zan da muka saukar wa bawa mu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na nasara da taimako rana da bakar sama tsakanin mu'minai da kafirai abada yawmal taqal jam'an ranar da jama'an nan guda biyu suka haɗu fiyatin bukatun fi sabilillah wa fiyatin kafirai wa ukura kafira waɗanda suna yaƙi don Allah waɗanda suna suko kafirai da suna yaƙi don ɗaukaka kalmar kafirci to abin nan da muka saukar Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan ranar irin taimakon da muka yi mai idan kun imani da haka nan to kar ku jayayya bisa ga wannan abin والله على كل شيء قدير Allah subhanahu wa ta'ala kafirun da iko ne ala kulli da duk komai ba ta إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة الأولى والرب أسفل منكم ولو تواعدتم اختلفتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم Allah ce in an tambayi alwatar duniya kuma ku tuna ku mu'minai a lokacin da kuke zaɓa ta kusa da Madina وهم سوق كافرين بالقدوة القصوى سنة غابة تميكا كمدينة ga gurbi tsakani kuna gabar da aka kusa da su suna gabar cin tsalle warraku asfala minkum ayar abu sufyan da suka dauko dukiya da kasar sham su ko suna can cikin dangare suna cikin gefe ga su ga kulbi suka tsuga da kasance Allah su wani rawa a cikin inda alƙawari kuka yi da ku da tsakirin na haɗu yaki a bada Allah su da tsalafin su ne a da kun sa faruwa alƙawari da ba za ku cika alƙawari don ba ku yi talibin yaƙi walakin sai dai Allah ya haɗa ku yaƙi a badar ilmi liyaqdi Allahu amran don Allah ya hukunta wani lamari kana mafula wanda yake mai faruwa ne na samun nasarar musulmi a kan kaki. Abu na farko ne. sannan na biyu li yahlika man halaka an bayyana dan duk wanda zai halaka yayi hasara ya zan ya halaka ne an bayyana shi bisa hujja cewa kafin ya hito kaji annan ya halaka wa yahya man hayya an bayyana wanda zai rayu kuma ya rayu a kan hujja shine mu'mini wanda shi ma ya fito da don kariyar musulunci shi ko da ya mutu rayu take bai mu ba matacce ba ne wa inna allaha la wani alim kuma lalle ne Allah mai ji ne ga duk magantar da kuke ba alimu ko masani ne da abin da kuke aikatawa إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور ألا تجد kuma ku tuna a lokacin da yureka Allah Allah subhanahu wa ta'ala yake nuna maka suka tsaron nan fi manawiyar a cikin A Fadil nan annabi ya mafarka cewa ‘yan adadin ka ‘yan ne kafin da su ma wuce saba'in su ne suka tara ko za su zo su tare wannan zuciya a cikin Allah ce wa la'ara inda Allah ya nuna maka su tafsirar cewa da yawa suke lafashin su da kwanar kan da kun ji tsoro wala tana za'atar fil amr kuma da kun yi jayayya kun yi sabani game da fita ku je ku tambaye walakin da sahakar nan sai dai Allah ya amintar da wannan tsoro ya amintar da ku daga farin jin sai ya nuna muku cewa adadin ɗan kaɗan da innahu alimun bi zati sudur Zai shi Allah masa ne da abin da ke cikin zukata ya ka abin da ke cikin zukata in kuka san cewa yawa gare su an tsorata saboda ka sai nuna muka su ɗan kaɗan sannan wa ɗin yuri kumuhum a lokacin kuma ku tuna lokacin da Allah ke nuna muku su kafiran idan taqaytum lokacin da kuka yi arba da juna kuka yi tafawun gama yana nuna muku su fi a ayyukum ga idanunku fahimtar cewa ai za su da yawa in jama'a a lokacin da za a haɗu na yakin ana cece fice na haɗuwar yakin sai Allah ya kai nuna musu kahiran a waka hirar ɗan kaɗan ne ba su da yawa musulmi suna tattawa na ƙasa suka je kai bari wale ta hau gari kama ba masu yawa ne ba wai sun ba kai yi ba wani ke a ai ko sun yawa su kai sabbin abinda suke tsammanin su ne yadda Allah ke nuna musu shi aka wuce sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kauce idanun su da barin ganin yawa a cikin kafin yanzu suna ganin su ɗan kaɗan Allah ce a gefe guda kuma wani kallilikum Allah na tsarantar da adadin ku fi a ayyonihim ga idanun su ko kajirai. Na ga ɗan musulmi ɗan takan ne ne. ai yunkuri guda ɗin muna gamawa saboda mai Allah ya ta ni ya kafi da za ku amara kana a kula don Allah ya kuma ta al'amarin da yake mai faruwa na mutum a dai aran gama a dai gwamna dai a dai kwamma in ya so musulmi su samu nasara abinda ubangiji ke nufi aiki ne sai za Allah ya kuma wata irin waɗannan sallade ya nuna wa mu'minai karancin adadin su ya nuna wa kafirai karancin kuma adadin mu'minai wai da ma yi karshe alƙunu Allah ya ce alƙunu da mutane suke komawa يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاذكروا واذكروا الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويردون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط Allah ke yaya wa tafina amanu ya ku waɗanda suka yi imani idza laqitum fi'atan fasbutu idan kuka haɗu da jama'a tagirai a wurin yaki to kun tsayin ku ɗan kan wanda ya kai nan da ba yaki ne Allah subhanahu wa ta'ala ke karantar da mu'mini abu na farko shi ne tsayawa tsayin daka ko ko su da kun wannan matakin to tsoro sai su bi su ga cewa shi mu mutane da ni suka kasa da duk yawan adadin da aka gare mu duk bai tsoratar da su ba duk makaman da aka gare mu duk da su tsorata ba sai akwai abin da suka kasa haka nan ɗin zai iya jefa mu tsoro cikin zuciya sannan dabara ta biyu man kuma za a tafiya ku ta ambaton Allah ambato mai yawa la'allakum tuflihun tabbas in kuna zikirin Allah to za ku samu dabaru guda biyu sannan wa Allah kuwa Allah a a cikin yakin nan da ya fakku ya dafa wara ma wa rasulahu kuwa manzo Allah da'a kada ku yadda ku saba a wannan wurin wato hawa wato rasula abinda ba a sa aka yi abinda aka rasa nan da ke sai ga zama ya birkice a kan muhammadu da aka zo ya ce uhud bankin wannan babban dutsen da ake ce ma jabal uhud akwai wani ƙaramin dutse kusa rai bisa wannan duwatsun ne musulmai suka ba da fasa suka jingine suka mai da bayan da wannan dutse jabal goma ake ce ma wannan dutse wato dutsen mahalba bankin sun ba da bansu da dutsen annabi sallallahu alaihi wasallam sai hausa wal dutse ya tsaye da zaratan maharba kibau bisa wannan dutse musulmi na dindin yamma za ku gwamza da kafirai su ku waɗannan maharban ya fuskantar da fuskar su gaba wato su ba musulmi kariya daga bayan su da duk barazanar da za ta yi musu da baya ya shugabantar da shugaban su sa'id ibn jubair manzo sallallahu alaihi wasallam ya kafa yadda kaza a wannan wani ko kun ga ana karkashe mu kakkaɗa ko kun ga mun nasara kuma kakkaɗa umarnin da ya ba su Allah ya ce wa ɗin da ɗauka nuna halitta su ba wa musulmina maƙa'ida da fitara wallahu sami'un alim ka tuna a lokacin da ka waye gari a cikin madina cikin iyalinka ta zo uku tana tsayar da mayaka a wurin da za su tsaya domin yaki wane kai tsaya nan wane kai tsaya nan wane kai tsaya nan wane kai tsaya nan yadda ake tsaye da ‘yan wasanni kowa ya san matsayi zai wurin da suka tsaye in za a zo a yi sana shi na bai tsaye da shi gaban kusa idin mai fakku faɗa ne kan wanda yana da dan aka je aka fara rayu tashin farko musulmi suka samu nasara kahirar suka lika da gudu aka ji ana gujewa ana kwasan gani ne haka waɗanda ke bisa dutse suka ce to an yi sarata ni za mu tsaya shugaban zai ce da kun sa alƙawarin da aka kani ku da annabi ko an ga nasara ko an ga rashin nasara kan mu ɗaga da gani saboda haka ba mu ba mu tafi tafiya wurin fasar gani suka ce ina mafi yawanci suka kula da suka saba ma wannan dokar da annabi ya faɗa ashe tsere wannan da suka yi Khalid ibn Walid sai ta kai da Musulmi lokacin da Musulmi ta fasa yace jama'a tsero wanda da muke yi ba wa maka muke sai da ba da yake da Musulmi mu je can wasu mutum tsaya na a gani kamar gudu wasu ku zo mu biyo da baya da kun ga mun biyo da baya mun dawo musu ko kuma ku biyo sai mu sa Khalid ibn Walid ya dawo da baya ya zo wannan jabal Ruma ya isko mutane ƴan kaɗan da suka sun kawo ba. Suka ta aran gama da su, su karkata duk wanda a duka wannan daɗa sai suka gangara suka kullo musulmi da baya suna kullowa da baya wayan shirka yare suka tsinke su su ma su suka jini lokacin ya kara musulmi don nasarar da musulmi suka samu ka baya kai ta fi a lokacin ne fa duk da musulman lokacin su ne masu tserewa ba ka ba su suka ta tserewa a wajen nata Allah ta yi mutum su'idun wala ta na ala ahad ku tuna lokacin da tserewa kuna ta hawan zuwa ko waiwayewa ba ku yi ku ga duk wani mai karawa wa rasulu ya fi hukunci ukura alhalin manzo na kira a baya yana cewa ilaikum ilaikum ayyuhal ta'alu ayyuhal mu'minu ta'alu ayyuhal mu'minu ina dukkan sura ta kunci a ƙarshe wannan ya ci canjar kansa ƙarshe Allah ya jefa tsoro cikin dukatar kafirai bayan sun samu nasara su ma ɗin suka ce سمو داكا نصر عبادة صحيحة بعد رجل الميتة مي يكاو عبادة شاق الدوكا شاق أمه سيسال لك واقل أم الله هو أن أعطاء وإياك أن واقل ورسوله يكون أزوني سنن أو نهو ولا تنازع كذا كل سعبانيات كاملة فتي عبدك تتكلم أرجع كون جديد ودفع إذا أترك ميزي طار يشد هذا الحق أتفصل وروح الحديد فلا أترى هذا الحق جنة صارت عاد عليك وكما دفاعي da duk bala'in da za ku ƙaran zama da shi tsakanin ku da kafirai ku yi haƙuri ku gani inna za ku asabiri yace don taimako Allah na nan tare da mu ya Allah ce wala takunu kal ladina kharaju min diyarihim baqaran wa ri'a an-nas aw nashida Allah ta yakin da kuke yi kuma kuma tsakanin ku da Allah kada ku zama riya kamar yadda su kafirai suka hito za su yi wannan yakin ne don riya an ce ku koma gida abu Sufyan da za ku ba kariya ya ne, ya kuce wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ka koma gida ku hutar da kana suka ce ba ai kun da majalolin suke ne sai duk larabawa sun ji mu cewa mun zama ya kata kata da muhammadu da kwallo ya baya ne a bata mu yi kiɗa mu shaki giya mu yi rawa tukunna mu dawo gida Allah ya ce ku kuka ku duk lokacin da mumini zai je wurin wani aiki na ibada to yi tsakani mai tsakani wala ta kuma kuku da mukallafi na karfi kuma da suka hito min diyari daga gidajensu baɗarar suna masu girman kai wani ya kuma suna hitowa don ya ƙari'ar a nan suna hitowa don su nuna wa mutane su aka ba wa yi sabbi da an da kuma suna toshewa da bayan hanyar Allah ba su bar musulunci wallahi kuma ya maluna Allah na zagaye da duk abin da suke aikata waɗannan dabaru da Allah subhanahu wa ta'ala ya karantar da mu'minai dabaru ne ba ko ne yake kadai duk bukata ka samu gaba to kai tsayin tsayin ne barka ta kai faru ne ko ka ta yi yau ka zo gobe ba ka zuwa jibi ka je ta ba ka zuwa a to ta ka gata ka dage ka kama zuwa nan ce ka gobe ka dawo gobe ka yi je kowa wa nan ce ka dawo da haƙuri je ka kuma dawowa gobe gobe ka yi je kowa wa ka dai tabbatar dan ne wa ka dai a da cewa da ne sannan duk bukatar da ka sa gaba kai ta zikiri kai ta roƙo Allah kai ta zikiri Allah ta ya baka nasara a wannan bukatun da ta sa da sannan cikin da ɗan wannan bukata fakka yadda ka saba ma Allah da nan duniya in an ce kai wani abin da yake sako ne ga Allah da mazo sun ba da sanin kakka yadda ka don nasara daga Allah matuƙa ka saba mai kuwa sai zai baka jirgin amma matuƙa kana mai biyayya to nan dai buƙatar nan ta ka kowannen buƙatar ka ta biya ba Allah zai hukuna maka ba sannan an ku biyu ne ke neman buƙatar ku jama'a banda saɓani ku tsaya ku tattauna tsakanin ni ya kamata in wuri ka kaza an zo buƙata kada muka buƙata ni ya kamata mu a ce to ga abin da ya kamata ga abin da ya kamata ku tattauna su yi da magana fita ba tare da sabani da zarar kuka samu sabani bambanci ra'ayi a ta bukata nan da ya ta sabanin mai zai kawo fatar shari fatar haɗari za ku tsorata sannan nasarar da kuka ta kama nasarar za ta yi sannan kuma Allah ta wasu duk bukatar da kake nema yi haƙuri da wannan bukatar ka dace a lokacin da zo karatun masa da a nan shirin ɗan yin za su ɗauke da ɗan shekara ba me ta hakan ba abin da ake cikin shekara duk don a da kai a cikin juya ka ko ka yi haushi ka ji haushi ɗaya sai a yi ma alƙawari ka zo ka ce ta yi rana ka za su gina wani a yi ma alƙawari ka ce kana zuwa a ce ta yi rana ka za su kuma dawowa babu lokacin saurari shekara bakwai ɗin nan sai da aka shekara uku cur duk da proposal da aiki kan proposal da saura ƙauyuka guda lokaci ya kare tukunna aka ce a sa'ar proposal da aka ɗau proposal aka ce kuma an canza mai tafi bayan duk gaba ɗaya na ƙara aiki saura ɗan gyare-gyare ne kawai ya rage an canza kafin duk aikin gaba ɗaya ne abin da na haifi da shirin tafka guda da tafka ɗin da aka canza bancin sai da aka zauna aka tattauna aka yi gabmini da wannan tafka ɗin da aka gana inda na ku zata kuma lokacin abu aka na dogara da Allah haka nan na tere ta aiki sai ga Allah subhanahu wa ta'ala ya aiki da bala'i wanda ni balaga sai amfani na karewar gadar gadar jami'a ɗan horo falfalawa ko hayi ko ina da shi ke nan dole aka da mutum dole da jami'a da cikin wajen bala'in da ya faru ni da samu dama ne ke tafi akwai wani da muka yi aikin da shi da muka yi kake idan da shi da bai haƙuri ba yanzu haka kake magana da yi aiki da ban ne wani ko kowa ne amma yanzu haka da yi ba 2007 muka fara amma 2014 shi an rufe da dissertation ɗin da zai rubuta don jin mutu da shekara bakwai ke gaba ni ya kamata a ce yi fushi ita yi haka don na yi karatu jami'a islamiyya madina in ake bege shahada da duka zo da bukata a a ba kai za ka ji wannan kawo ta yi karatu matan goji na nan za su aiki kowane ofis matan da zai ɗauka a kai a samu a hannu a kai wancan ofis a kai wancan ofis kai kana ta wani karatu ko ka jirgewa ka ɗiba zuwa ga musulmi da in ba a gama ba ma ana ka kana aji aka aika maka zuwa sunka ka ce mu an gama an maka aikin in ya so ka so ka ɗauki aiki ya duka shi to sai ga shi na zo ana ta wahal da da ba ya yi haushi ba je nan da aiki da za a haɗa ne ga shi da ne na ra'a ta amma ne ya labarin ne ba wuce ana ta nan daki na zai fi yin ifan da bukata sai wa zai kai su eh daura aiki ne na yi da saya to da wata zai kai su ko ba dole da ce mai tsafta okay a ba dole da ce mai tsafta akwai tsafta da yawa a kyautar da tsaftoci ya ne. to saboda haka ɗan uwa darasa ne Allah subhanahu wa ta'ala yake karantar da mu dan mutum ya sa bukata gaba musamman irin wannan jan bukata sai bukatar daji da shirya shiryarwa daga alkur'ani to ga shiryarwar da alkur'ani ya bamu idan muka bi a to shi wani bai zuwa wani training sojoji da tsiro in ya zuwa da karanta saboda mai ke tsiro alhali addini ne zai taimaka mu da rayuwa ne in ya tsere kai idata zai kuma zuwa ba a wata bukata kuma saboda haka dole sai an gani wani yanzu zai shirya rabu mai shekaru وزين له الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض وهؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم Allah ya ce ma da sallallahu alaihi wasallam kuma ka tuna a lokacin da ke dan ya kawata musu a'malahum ay ayyukan su na kafirci ya zama ku cikin sirrin wani sahabi da ake ce mai kuraka ibn Malik ibn Ju'sh lokacin da musulman ka fata shedan ya zo ku. كتلتقوا أولا الثلاثين وقال لنا كيفتوا لا غالب لكم اليوم يوكل باب ونهر جاية كمية من الناس اللي يتكلم متعني أن جيدا متعني لهم الضوء أتوقع عن ذلك وإن إجابة لكم كمية إلى أن أتعني لكم ذن داقة duk wani abin da zai kafa muku zan turki ya ka zuga ya ka zuga sai ya dawo kuma wurin mu'minai ita zafa du'ayin ibn mas'ud al-ashda'i yana cewa inna an-nasa qad jama'u lakum fakhawfu kahiran nan ina tsoratar da ku da su yau sun tara muku taron dangin da babu iyaka saboda ku ji ku, ka ku yarda ku je yakin su sahabbai suka ce ka zaga su imani sai wannan barazana ta ƙara musu zuwa imani ya ce to an daɗa babu abubakar to da aka zo aka yi arba da juna me ya faru falon mata ra'atun fi a kai lokacin da jama'a ga guda biyu suka yi arba da juna suka yi taho na gaba ga su a cin tufatar fi sabi da jari wa ukura ta su ga su kun haɗu da juna da shi ɗan yi leƙa ya leka ya gama da aiki ta biyu wa ɗaya suka kai نكس على عقبيه sai ja da baya da baya da baya da baya da baya da kuma can baya ya kula bayan ya kula ne ya koma can bayan jama'a wa qala sai ta inni bari'un minkum ni ka nazar ta da gare ku ba da ba ku nan da ya inni ala baraka wa wallahi inni kuma ina ka fata ina jin tsoro a wannan ya ga gashi da rabar kuma ku sani wallahi wani Allah da yake ya tsara matsalar da ke kuma ne wallahi ka da tambaye Allah zai ki gari shi ke nan al'adar da ke ya iza ta ya yi wata da dundun Allah ya mana tsari da ke. Yanzu ya kone munafukuna kuma ka suna lokacin da muna kai suke cewa wanda mina fi wata lokacin baro da kuma wadanda shakka ke cikin zukatun su wa ne wanda mina fi wata lokacin baro wasu ma da wasu kake sabbin musulunta wanda imani bai wanda zama cikin zukatun su ba tukunna wasu kuma suke a'a musulkai ne su ne ke da shakkan cewa musulunci na addini ne kuwa ko kuwa dai muhammadu shugabanci kai ya tafi kuɗi shi tafi to ne ba masu ƙarfin imani wanda zina fi kulubihim maradu me suke cewa garra haƙula idinu wa yanzu mu'minai su ne za su kasar mu kurai da faɗa lalle addinin su ya wuce adadin su nawa makaman su nawa ƙwarewar ga yaƙi nawa su ta san kabila kurai su gaba ɗaya addinin su da ya wuce hmm. Allah ya ce a faɗa musu dogara ce suka yi ta Allah kawai kuma mai tawakkal ala Allah duk wanda ya dogara da Allah to fa inna Allah aziz Allah mun buwayi ba inda ka rinjaya sai kuma ba wanda ka rinjaya kuma hakim bani ne wani tafiyar da al'amura ne saboda ka wannan yaki da Allah ya haɗa badar babbar hikima ce kuma hikimar ta bayyana bancin musulmi sun samu nasara a kan kajirai a lokacin sai musulunci ya kama daga lokacin da aka fara samun wani a cikin ne cikin musulunci a shiga cikin musulunci don a gurfa a kan musulunci a madina kenan saboda haka dan ne aka fara samun masu kowa cikin musulunci cikin minahici in ba haka ba a maka babu minahici in mumini mumini ne in kahiri kahiri amma babu wanda ya raba ka bai can bai ka sai da aka zo madina ko madinan sai ba ya aika bazar Allah ya tsare da minahici sannan za mu ga aya aya da lokaci abin da muka rinta daidai Allah ba mu ladan da ciki kuskuren da faru kuma bayani Allah ya fi mini da ya yi cikin bukata masu saurare wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بدي أنا أعرف أنا أتكلم عن قوات game da taimakon marayu da ake amsa mun ba ba a